Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau talata 17 ga watan Oktoban shekara ta 2023. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa najeriya ta koma kan ganiyar ta ta man fetur bayan koma bayan da ta fuskanta a baya to sai dai 'yan kasar na bayyana fatar gani a ƙasa in an samu alkhairi to ya kamata talaka ya shaida da wajen alkhairi ko hakika muna murna da kuma alfahari da wannan sanarwa da muka je to amma kuma a ɗaya gefen kuma wai 'yan magana sun ce kare ana biki a gidanku ya ce a gani a ƙasa A Najeriya masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi a arewacin ƙasar sun soma wani yunkuri na haɓaka ilimi ta hanyar harshen larabci domin daidaicewa da wasu ƙasashen duniya. A jamhuriyar Nijar kuma 'yan ƙasar na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan matakin gwamnatin mulkin sojin kasar na kafa wani asusun neman tallafin gudanar da ayyukan gwamnatin ƙasar Za mu kawo muku rahoto na musamman kan bikin ranar abinci ta duniya da yadda 'yan Najeriya suka ji da bikin ranar. Haka kuma muna nan tafe da labaran wasanni. To amma kafin duka waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Talata Ukraine ta kaddamar da wani harin makami mai linzami akan dakarun Rasha bayan da Amurka ta baiwa Ukraine din makami masu linzami samfarin ballistic cikin sirri a cikin 'yan kwanakin nan kamar yadda wani jami'in Amurka ya shaidawa murya Amurka. Makamin irar kamfanin Lockheed Martin na Amurka zai ba dakarun Ukraine damar kaiwa cikin yankunan da Rasha ke iko da su. za su kuma ba dakarun na ukraine dama kaddama da hare-hare masu nisa ta kasa ba tare da wani haɗari ba maimakon sai sun naki gari har zuwa kusa da bakin daga kafin su kai hari har ila ukraine na iya amfani da makaman a harin atilare mai karfin gaske a tsarin da tuni ukraine din ke amfani da shi na arsenal kafin yanzu dai amurka ta samar wa ukraine makaman roka kera gmlrs masu cin nisan kilomita 90 jami'an amurka wanda ya magana da murya amurka da bai amince a bayyana sunansa ba ya ce amurka ta samarwa da ukraine da ɗaɗɗun makaman samfurin atacms masu cin nisan zangon kimanin kilomita 170 a yau talata dan jam'iyyar republican amurka jim jordan ya bayyana neman takarar mukami mafi girma a majalisar wakilan amurka idan ya yi nasara dan majalisa mai shekaru 59 a duniya zai kasance mutum na biyu a matsayin mafi girma baya ga shugaban kasa kuma zai kasance nasara ga mambobin 'yan bangaren tabbatar da 'yanci na majalisar a cikin wata wasiƙa da ya aiki a makon jiya ga abokan aikinsa a majalisar dokokin inda ya daina sha'awarsa ta tsayawa takarar shugabancin majalisar jordan ya zayyana manufofin shi inda ya ce manufofin bangaren masu sassaucin ra'ayi na ruguza musu al'ummomi da tsarin tsaron su da ma makomar ƙasar. a gobe laraba ne idan allah ya kama ake sa ran shugaban amurka joe biden zai kama hanya zuwa isra'ila a yayin da yanayin jin kai ke kara kamari a yankin gaza kafin mamayar soji ta kasa da dakarun isra'ila ke shirin kaiwa mai magana da yan kwamitin tsaron kasa john kirby ya shaida manema labarai cewa biden zai ziyarci tel aviv kafin ya wuce jordan inda zai gana da sarki abdullah da shugaban masar abdul fattah al-sisi da shugaban falasɗinawa mahmud abbas fadar white house ta ce shugaba biden zai jaddada cewa kungiyar hamas ba ta wakilci al'ummar palestina a tafarkin ɗaya wuce da mutunta kai ba zai kuma tattauna game da bukatun jin kai ga mutanen da ke gaza sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sanar bayan ganawar shi da shugaban isra'ila benjamin netanyahu cewa shugaba biden zai kuma ji ta bakin isra'ila dangane da yadda za ta gudanar da mamayar da take shirin yi ta ƙasa ta yadda za a taƙaita taɓa farar hulan da ba su ji ba su gani ba da bayar da dama ga shigar da kayan jin kai ga al'ummar da ke gaza ta yadda wato ta yadda hamas ba za ta amfana ba blinken ya kara da cewa ganawar shi da tanyahu ta haifar da ɗa ido da ka iya samar da hanyar kaiwa ga samun mafita a rikicin ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaba putin na rasha zai halarci wani taron da shugaban china shi jinping ya shirya na bikin cika shekaru goma ciyar da rattaba hannun shi na manyan ayyuka a wani shirin da china ke amfani da shi wajen manyan aikace-aikace da ya malala tsakanin yankin asiya afirka latin amurka da wasu sassan gabashi da kudancin turai fadar kremlin ta ce shugaba putin ya shirya tsaf domin gana da shugaban china shi jinping a gefen taron na gobe laraba a bara ne dai shugabannin biyu suka bayyana cewa babu shinge a tsakaninsu akan duk wata hulɗa makonni kaɗan kafin dakarun rasha su kai mamaya ga ukraine tuni ne dai beijing ta zama amintacciyar abokiyar moscow a harkar tattalin arziki da diplomasiyya bayan da kasashen yammacin duniya suka zarga mata takunkuman wato karya tattalin arziki a matsayin martani ga mamayar da ta kai wa ukraine hukumomi a belgium sun ce 'yan sanda sun kashe dan bindigan da ake zargi da kai mummunan harin ta'addancin jiya litinin a brussels babban birnin kasar a yau talata ne aka kama wanda ake zargin a yankin sachbrek na birnin wani bidiyo da mutane suka na ɗaya rika yawo a kafafen sadarwar zamani ya nuna wani mutum sanye da singileti bisa babur a kan babban titi da ababen hawa ke zirga-zirga a kai inda ya buɗe wuta kan mutane da ke tafiya a ƙasa daga bisani ɗan bindigan ya rika bin mutane a gidaje har cikin gine-gine yana haɗin kan mai uwa da babi daga bisani ya ranta a nakare. Hauwa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Najeriya na daga cikin jerin kasashe masu haƙo gurɓataccen man fetur mafi yawa a duniya. To sai dai kasar ta fuskanci koma baya a adadin man da take haƙowa sakamakon ƙalubalen tsaro a yankin Niger Delta. To amma yanzu kasar ta fara komawa kan ganiyarta na haƙo man. lamarin da 'yan kasar suka yi na'am da shi tare da fatar gani a ƙasa daga abuja ga rahoton rukayya basha A taron manema labarai da karamin ministan albarkatun man fetur na Najeriya henakin Labobiri ya yi, ya bayyana cewa yanzu kasar na haƙo ɗanyen man fetur ganga miliyan 1.7 a cewar sa wannan babban nasara ce ga tattalin arzikin kasar ganin cewa kasar ta shafe shekaru da dama ba ta samu damar haƙar ɗanyen man fetur mai yawa kamar irin na wannan lokaci ba sanadiyar 'yan fasa da kuma masu tada kaya baya a yankin naja delta Labobiri ya ce kuma wannan dama ce da zai wadata tattalin arziki da kuma wadatar dalar Amurka a kasar da zai taimaka wajen sauƙaƙa rayuwa. Sai dai har yanzu 'yan kasar na ƙara kokawa bisa kuncin rayuwa da suka shiga bisa cire tallafin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi a ranar rantsuwar kama aikinsa. Shin hakan zai taimaka wa kasar wajen samun karin kuɗin shiga da kuma farfaɗo da darajar naira da ta yi faɗuwar da bata taba yi ba? Tambayar da na yi wa Dr. Isa Abdullahi Kashere kenan manazarci kuma malami a tsangayar koyar da ilimin tattalin arziki a jami'ar tarayya da ke Kashere jihar Gombe. To babban abun da wannan Najeriya muke fama da shi shine a dama an samu nakasu na dogon lokaci da Najeriya ba ta iya fidda kasan da hukumar fetur ta bata na ta fitar ta je ta sayar wato kota na miliyan biyu da rana ɗaya. Mun samu lokacin da Najeriya ma ba ta iya da miliyan ɗaya na gangaman fetur. Wannan abu ne na farin ciki kuma zai taimaka wa Najeriya wajen samun kuɗaɗen shiga mai yawa. Idan aka yi amfani da wannan dama, ma kuɗaɗen da za mu samu daga waje zai fi abin da muke shigowa da shi Najeriya. Kuma tunda fetur ɗina ana sai da shi da dala ne, to in an sai da shi za mu samu ƙarin daloli da za su shigo aljihun gwamnatin tarayyar najeriya wato foreign exchange to kaga wannan za mu iya amfani da shi wajen daidaita darajar naira sai dai talakawan kasar sun bayyana cewa sun sha jin irin wannan labari sai dai ba sa gani a ƙasa. gaskiya mun ji wannan labarin sannan kuma muna son gaskiya a gani a ƙasa muna ta jin cewa muna da arzikin man fetur a najeriya to amma gaskiya ba ma moran wannan arziki man fetur musamman mu talakawan najeriya in an samu alkhairi to ya kamata talaka ya shaida da wajen alkhairi. Ko hakika muna murna da kuma alfahari da wannan sanarwa da muka ji. To hakika wannan ci gaba ne ga kasar mu gaba ɗaya kuma kowane ɗan Najeriya mai kishin ƙasa ya kamata a ce ya yi farin ciki. To amma kuma a ɗaya gefen kuma wai 'yan magana sun ce kare ana biki a gidanku ya ce a gani a ƙasa. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda mahukuntan ƙasar za su yi amfani da wannan dama wajen ragewa al'ummar ƙasar raɗaɗin da suke fama da shi. Rukayya Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya Basha, a arewacin Najeriya kuma kwararru da masana sun soma wani yunkuri na samun hanyoyin bunƙasa ilimi ta hanyar harshen Larabci musamman a ƙasashen Afirka ta yamma. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani. Duk da kasancewarsa cikin jerin manyan harsuna ko yarukan duniya, har yanzu ana samun ƙalubale ko na kasu wajen koyar da harshen larabci a wasu sassan na duniya. Kasashen Najeriya da Nijar da Ghana da makamatansu na cikin kasashen nahiyar Afirka ta yamma da sha'anin koyo da koyo da harshen ke fama da kalubale duk kuwa da daɗewar addinin musulunci a waɗannan kasashe. waɗannan su ne batutuwan da taron shehunan malamai da manazarta a kan kimiyyar harshen larabci suka tattauna a yayin taron yini guda a kano taro ne da ke magana kan hanyoyi da za a ƙarfafi kafuwat harshen larabci a najeriya mu samu mu ga cewa an wayan ma mutane akan muhimmancin larabci a matsayin ka musulmi yau kuma musulmi kake ba shi langaji wannan in ka koyi shi ka ci gaba Dr. Umar Adam Muhammad kenan shugaban kwamitin da ya tsara taron. Dr. Amina Abdullahi Na'ibi da ke koyar da Arabiya a Jami'ar Bayar Kano ta fayyace wasu matakai ga masu neman lakantar harshe kowane iri ne. Akwai akwai sauraro akwai gani sannan akwai magana su amma magana duka ya fi gaba ɗaya saboda wani zai ji ko zai karanta ko zai saurara amma kuma ba lallai bane iya yarawa amma tamarus da tamarun shi yake sawa mutum iya yare kisa daga ko da an tashi koyon yare ai sai a ce a tafi kalli kaza so wannan yau da gobe magana yarawa shi zai sa mutum ya saurin ɗaukar yare sai dai farfesa Khalid Hassan Abdullahi daga jami'ar Umar Musa 'yar Adwa da ke Katsina ya ce tilas malaman larabci su rungumi amfani da fasahar zamani na wannan lokaci. Dole ne ya kamata mu su yin abubuwa da zamani kawo yadda za mu bi hanyoyi na zamani wajen koyar da harshen larabci don a ƙara samun nasara wajen amfani da abubuwa na zamani a wanda suke taimakawa wajen koyarwa irin su kwamfuta irin su hotuna irin su fina-finai na bidiyo da drama da sauransu waɗannan abubuwa ne na zamani da ya zo wanda bayan da za ka kauce musu da kuma su kansu malaman suna bukatar horarwa da ƙara horar da su don samu gogewa wajen sanin dabaru na zamani wanda za a koyar da harshen larabci cikin sauƙaƙe. Ɗaruruwan ɗalibai daga sashen al'amuran arabiya da suka halarci taron sun ce an zaburar da su. A gaskiya mun karu da zaburar da mu da aka yi a kan yaren larabci kuma an fahimtar da mu an ƙara mana bayani gudunmawa da yaren larabci ya baya. Insha Allah zan ƙara ɗamara a kan sosai. Sana Aminu Muhammad. Mun kare da abubuwa da dama wajen dagewa da za mu kara yi game da karatun mu da muka zo yi a nan makarantar. Amma za mu kara dagewa sosai bisa wannan faɗakarwar da aka yi mana. Baya ga ɗalibai da malamai daga jami'o'i da sauran makarantun ilimi mai zurfi. Manazarta da ke bincike akan kimiyyar harshen Larabci da yadda za a bunƙasa shi sun halarci wannan taro wadda cibiyar koyar da harshen larabci ta jami'ar bayar kano haɗin gwiwa da kwalejin nazarin larabci ta sharja da ke haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma cibiyar yaɗa harshen larabci ta najeriya suka shirya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to yanzu kuma sai jamhuriyar niger inda 'yan kasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da kiran da jami'an mulkin sojan kasar suka yi wa 'yan kasar na su bada taimako a wata gidauniyar samar da kudaden tafiyar da ayyukan gwamnati ga rahoton wakilinmu haruna mamman bako ta la'akari da halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar ta saka kasar gaba da ECOWAS da emua da babban bankin kasashen yammacin nahiyar Afirka suka yi ta hanawa ruwa gudu a kasar ta hanyar toshe dukkan wata kafa ta shigowa da kayan abinci ciki har da magunguna in ji mahukumtan kasar da ma uwa uba hana dukkan wata hada-hadar kuɗi da kasar tare da hana kasar da bankunanta janyo kudadensu daga babban bankin kasashen yammacin nahiyar Afirka bai sai yawo ya kara jefa kasar da al'ummarta cikin hali na takura da suka ce babu kasar da aka taɓa yi wa irin haka don dalilin juyin mulki wannan shi na sa hukumomin mulkin sojan kasar ta jamhuriyar Nijar bulluwa da wata gidauniya da za ta karfafa ba da taimako ga askarawan kasar da ke fagen daga a iyakokin Nijar guda hudu a cewar Malam Ibrahim wannan matakin na girka wannan gidauniyar ya yi daidai domin hanya ce ta gudu tare a ci. tsira tare. Eh to gaskiya tallafin da gwamnati ke ne ba abu ne muhimmi tunda kaga yanzu yan kaddi ba kasashen duniya ya turai ta samu kasan mu tare ya afirka ta samu kasan mu takunkumi sai dai yawo sun samu kasan takunkumi kasashen duniya da dama sun samu kasan takunkumi kenan ɗan yan kasa ba su tashi ba sun ka tallafa ma kasar su kasan mu za ta iya ta shiga wani hali wanda ceto ta zai yi waya. Wannan mataki da uh, CNSP sun ka ɗauka majalisar ceton kasa ni a gani na yayi daidai abin da nake kira ga yan kasa su ba da haɗin kai su ba da haɗin kai a samu a gudu tare a tsira tare. Sai dai ba a taru duka duka aka zama ɗaya ba domin waɗansu 'yan ƙasar kamar wani da ne ke tafisa da shi akan iyakar Nijar Najeriya da bai so na ambata sunansa ba na ganin cewa wannan ƙarawa talaka nauyi ne saboda matsalar su a halin yanzu shine yaya za su samu abin da za su ci ko da yake a cewarsa mawadata na iya su ba da wannan taimako kasancewa sun tara abin duniya. Gaskiya talaka suna kimoyiyan abun da babu dadi dai gaskiya kuma wala ko waɗanda suke kwana yawa suna tashi cinuwa kenan almost dai mu a samu a sasarta su ne muke so to kowa ya kawo na tallafi dai mu dai har yanzu dai gaskiya dai sai dai na mu alhamdulillah dai zamu ci wallahi ba su balle su talaka ba zance a ce wai talaka kai dai ba ba sai an hodi ba talaka gaskiya suna muna cin halin kaka waɗansu 'yan Nijar da suka haɗa ɗan tallu da nafada suna masu yin mubaya ga wannan husahar ta girka gidauniyar ta tallafa wa gwamnati musamman domin domin yaƙi da ta'addanci ta hanyar kulawa da askarawan Nijar. ga tsari da aka alhamdulillah domin yana da kyau duk ɗan ƙasa ya baya ta gudunmawa tun da yanzu ana cikin wanga yanayi an liƙe yakoki a cikin takungumi. Kenan yana da kyau duk ɗan ƙasa ya baya ta guduma domin ƙasa ga tamu ce. To ita dai ƙasa al'umma ita sannan dole na da tallafi ga al'umma domin bunƙasa ƙasa saboda 'yan babu ƙasa babu arziki ga ƙasa rugushe ta. To amma abin da muke fata Ubangiji Allah shi mana jagoranci wanda adda hannu da shuni da kuma su wanda a talaka da wanda Allah hore ma da ai dan hukwasa da a ci gaba ga kasa saboda ni saboda ai taron hidda kai ruwa duk dai yanda take ciki wannan ba shine karo na farko ba da ake kullowa da irin wannan husahar a jamhuriyar ta Nijar ko da yake kiraye-kiraye an kasar na cewa a kula kar guga ta bada wasaki ya janye Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Za da Haruna Mamman bako Ranar 16 ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin bikin ranar abinci ta duniya. To sai dai bikin ranar ta bana da ya gudana a jiya Litinin ya zo ne a daidai lokacin da wasu al'ummomi suke korafin rayuwa cikin matsalar karancin abinci musamman a kasashen nahiyar Afirka. Wakilin mu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauki da rahoto na musamman kan wannan batu a Najeriya. Najeriya dai da ke zaman ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka matsaloli ne da dama suke kawo matsalar karancin abincin da bayanai suka nuna akwai dubban 'yan kasar da ba sa samun abin kaiwa a baki sau uku a rana matsala irin su rashin tsaro da tsadar takin zamani shine babbar matsalar da manoman suka ce yana kawo musu cikas wajen noma amfanin gona da zai sa a samu yalwar abinci a Najeriya. Nasiru Muhammad Batsari wani matsakaicin manomi ne a Najeriya. Ya ce suna farin ciki da zuwan wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, amma kuma a zahirin magana ba ta da wani tasiri ga manoman. Matsalar da muke fuskanta ita ce, na farko inda ya kamata mai noman na mu noma abincin da za mu ci, mu saida mu yi biyan bukatunmu na yau da kullum rashin tsaro ya hana a samu wannan abu kuma inda ake yin noman nan mutane sun samu sun kasada sun je gonakinsu sun yi nome-nome sun noma amma barayin nan mutanen nan sun hana su ɗauki amfani tsakani da Allah muna fama da matsalar takin zamani ba kuma takin ke babu a akwai shi amma tsada ta yi yawa wato da za a rage farashin taki din da manoman za su samu sauki wajen noma abinci kenan madalla idan aka rage farashin takin zamani to kuma aka ɗauki wannan matakin tsaro din kamar yadda gwamnati ya yi shekarar baɗi insha Allah za a samu sauki da wasu daga cikin talakawa da muka zanta da su a jihar Niger sun ce su kan ba su ma da labarin wannan rana ta abinci. Sunana Amina Musa, Umar na Amina South, gindin Mangoro pulling Unit. Wannan magana da kake magana a kai na ranar abinci ko na ɗinkin duniya. Ni in ba yanzu ma da kake magana ba gaskiya ban san da shi ba. Saboda gaskiya muna cikin kalubale babu abinci, ana dai malejin rayuwa. Da yake shi Allah ba a zalimin bawansa ba ne idan muka nema da shi muna samu muna ci yadda ya kamata kuma gaskiya ya kamata a ra'ayina duk eh, shugabanninmu na manya-manyan najeriya dinnan su kasance masu tsoron allah sunana abbas a usman ina sana'a downloading da wato ainihin cajin waya maganan gaskiya tun da na karya da safe ban ci kudi ban ma san wani ranar abinci ba sai yanzu nan amma zai iya yiwuwa a cikin yan uwanmu talakawa akwai wanda sun amfana da rana ni ban ma san ma gaskiya a da ina cin abinci zai kai so biyar biyar a wuni amma yanzu idan na samu da kyar inci so uku maganan gaskiya wata rana ma so biyu ne sai in kwanta shek rabi'u garima wani malamin addinin musulunci ne a nan jihar naija ya ce ba laifi ba ne a yi ranar amma kuma akwai buƙatar hukumomi su mai da hankali wajen taimaka wa 'yan ƙasa ta yadda za su samu saukin samun abincin. To idan an ce an ware rana yau ranar duniya ta abinci alhamdulillahi mu ba abin da za mu iya cewa sai dai mu gode ma Allah madawakin sarki amma a gaskiya Najeriya muna neman abincin muna bukatan abincin gaskiyan magana domin har yanzu abinci yadda ake tunani ya sauƙin gaba ɗaya bai yi ba daga muna jan hankalin gwamnati ta ƙara bin hanyoyin da za ta bi domin a samu a tallafa mu talaka ya san cewa irin wannan ranan lallai babu shakka ɗin haka domin talaka yana jin rediyo ya kalli tv amma sai ga shi yana fama da yunwa ana kuma cewa can rana abinci ta duniya kaga shi bai ga wannan ba duk da hukumomin najeriya sun sha bayyana matakai da suke ɗauka na magance matsalar tsaron da kuma taimakawa wajen bunƙasa sha'anin noman amma masana irin su dr yahuza ahmad getso na ganin matsalar fa tana da girman gaske a saboda haka akwai bukatar ɗaukar mataki sosai. To samun abinci cikin sauƙi ga jama'a a yankunan Afirka ya zama wani abu mai matukar wahala sakamakon cin kare da eh, ba babbaka da 'yan ta'adda suke yi in ka lura da yankunan da ake cewa wato sashin lake chad basin da kuma ka gangaro zuwa yankunan da ya shafi kasashen afirka ta yamma kuma waɗannan faɗace-faɗace da hare-hare da ake kaiwa ya kori manoma ya hana su yin noman musamman a wasu gurare ma har sai sun ba da wasu kuɗaɗe maƙudai inda za a basu su yi noman kuma shi ma idan sun yi noman kashe mu raba ake yi to abubuwa ne na gaggawa ya kamata a yi hanyoyin da za a magance kaifin matsalolin su waɗannan matsaloli na tsaro sannan kuma tabbatar da cewar tun da damuna ba a samu dama an yi noman ba to a ƙarfafa samar da yanayi wanda zai ba wa manoman noman rani damar yin noman rani musamman duba da cewar guraren da ake yin noman rani ba su cika samun matsaloli na irin wannan na tsaro ba amma kuma rashin yanayi mai kyau na yasar damadamai ya sanya noman ranin yana nema ya zama wani abu daban fata dai samun yalwar abincin a tsakanin jama'a domin kuwa sai da ruwan jiki ake jan na rijiya mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To masu saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato labaran wasanni. Wasanni a takaice. za mu soma labarin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar wadda ke can yanzu haka tana raba gari da kasar Libya a kasar Morocco a wasan sada zumunci na kwallon kafa a Mena National ta jamhuriyar Nijar ta kakkaɓe kasar Somalia a ranar goma sha hudu ga wannan watan na Oktoba da muke ciki a wasan sada zumunci a kasar ta Morocco wasannin na jamhuriyar Nijar na wakana ne a kasar ta Morocco sabili da rashin ingancin filin kwallon kafa na Stade General Sani Kuncina birnin Yamai da ke kasancewa mafi girman filin kwallon kafa na kasar wasannin na jamhuriyar Nijar na wakana ne a wata taga ta wasannin kungiyoyin kasashen duniya na kwallon kafa na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA na wannan wata na Oktoba na wannan shekara ta 2023 sai dai a jiya a birnin Brussels na Belgium an da katar da wasan neman shiga kofin kwallon kafa na kasashen turai da zai wakana kasar Jamus a shekara mai zuwa ta 2024 tsakanin Sweden da belgium a lokacin hutu rabin lokaci dalilin hakan ko shine bude wuta da wani dan bindiga daɗi ya yi a tsakiyar birnin brussels inda ya kashe magoya bayan kungiyar kwallon kafa na kasar sweden biyu yayin da shi ma dan bindigar ya kwanta dama a sanyin safiyar yau sanadiyar raunukan da ya samu a lokacin musayar wuta da jami'an tsaro na birnin brussels din yan kwallon sweden sun daki komawa wasa a rabin lokaci inda takwarorin su na belgium su suka bi sahunsu 'yan kallon kwallon wasan na kasashe guda biyu sun kwashe sama da awa biyu kange a cikin hilin kwallon kafar kamin a bar su su fice daga wurin daga bisani ita ko duniyar kwallon kafa ta kasar spain ta shiga juyayi tun jiya litinin a lokacin da aka gano gawar matashin kwallon club din cordoba cf da ke bugawa a rukuni na uku na kwallon kafa na kasar ta spain ko spain matashin da ake kyautata zatautara sa na iya kyallawa a nan gaba an gano gawarsa ne tsakanin gida biyu na jirgin kasa wani dan jarida ne da ke rahoto a kan bacewar dan wasan tun ranar alhamis goma sha biyu ga watan oktoba inda labarinsa na karshe da aka samu shine lokacin da zai hau jirgin kasa kuma a lokacin ne ya kira mahaifiyarsa inda yake ce mata cajin warsa zai cinke dan wasan kwallon kafar mai suna alvaro preto ya sabka daga jirgin kasar akan hanya saboda kasa nuna ma masu binciken tikitarsa na shiga jirgin da ke cikin wayarsa kasancewa wutar wayar ta ɗauke ɗan wasan mai shekaru goma sha takwas a duniya ya rasu ta sanadiyar kamun wutar lantarki kasancewa an gano alamun wuta a hannuwansa in ji 'yan sanda da suka ce suna ci gaba da zafafa binciken sanin musabbabin mutuwar dan kwallon kafar haruna mamman bakon na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to madalla kafin mu ci gaba bari mu ɗan shakata da wannan auta waziri kuke ji malam ku zo ku zuga autar mata kar ku taba mini yar gata ku bar ni kawai na yi wata rawa babu irin cikin mata To madalla masu saurare da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To na san ina a takaice a yau talata na Ukraine ta kaddamar da wani harin makami mai linzami akan dakarun Rasha bayan da Amurka ta baiwa Ukraine din makami masu linzami samfurin ballistic cikin sirri a cikin 'yan kwanakin nan kamar yadda wani jami'in Amurkan ya shaidawa murya Amurka. makamin irar kamfanin lockheed martin na amurka zai ba dakarun ukraine damar kaiwa cikin yankunan da rasha ke iko da su za su kuma ba dakarun na ukraine damar kaddama da hare-hare masu nisa ta kasa ba tare da wani hadari ba maimakon sai sun naki gari har zuwa kusa da bakin daga kafin su kai hari a yau talata dan jam'iyyar republican a amurka jim jordan ya bayyana cewa takarar mukamin mafi girma a majalisar wakilin amurkan zai yi idan ya yi nasara dan majalisa mai shekaru 59 a duniya zai kasance mutum na biyu a matsayi mafi girma a baya ga jerin shugaban kasa kuma zai kasance nasara ga mambobin 'yan bangaren tabbatar da 'yanci na majalisar. a gobe laraba ake sa ran shugaban amurka joe biden zai kama hanya zuwa isra'ila a yayin da yanayin wato jin kai ke kara kamari a yankin gaza kafin mamayar soji ta kasa da dakarun isra'ila ke shirin kaiwa mai magana da yayin kwamitin tsaron kasa john kirby ya shida manema labarai cewa biden zai ziyarci tel aviv kafin ya wuce jordan inda zai gana da sarki abdallah da shugaban masar abdulfatah al-sisi sai shugaban falastinawa mahmud abbas shugaba putin na rasha ya ce zai halarci wani taron da shugaban china shi jinping ya shirya na bikin cika shekaru goma ce da rattaba hannun shi na manyan ayyuka a wani shirin da china ke amfani da shi wajen manyan aikace-aikace da suka malala tsakanin yankin asiya afirka latin amurka da wasu sassan gabashi da kudancin turai fadar kremlin ta ce shugaba putin ya shirya tsau domin gana da shugaba shi jinping a gefen taron na gobe laraba To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya da alhinin rasuwar Zuwaira Muhammad Gobe ma'aikaciya a gidan rediyon Niyya FM a birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar. Ɗaya daga cikin gidajen rediyon da ke haɗin gwiwa da muryar Amurka. zai gaisuwar ta'aziyya zuwa ga shugaban wannan gidan rediyo kuma wakilin mu wato haruna mamun bako za a yi jana'izar marigayiya zuwaira a garin doso a gobe laraba idan allah ya kai mu allah ji kanta da gafara ya kuma ba da hakurin jure rashin yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma fiona nan dudu da ta shirya ta ba da umarni da injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.